mata ku fito ku yi zanga-zanga ba zai yi a ce mata su tsaya ba kuma malam zahardini wai me yasa why women women a ce mata mata abin da maza ma suna yi wannan abin duk wannan zanga-zangan ki shiga wuri ka ba da naki cire ki na ce na kasa na wato ki tube jikin ki har da pants eh na tu She ya yi da ni ina zuwa she malamin ya sunan shi ban san sunan shi ba waye kai ki wurin mal abin ga Mohammed gashi wanga eh. Muhammad kai ka kaita wurin malami duba ni mana kai ka kaita eh. okay aha me eh. malami ya miki she ya bani maganin farko na yusu na na kuma kai na zai bani na na me ke damun ke baki magani irjannu o oh, aljannu ko saboda ina tahiya na kaman yin kashe na she na rasa mhm. Shi ni na kai kai na wurin baban na Muhammad ya kai ni. Shini ya ce gaskiya abubuwa na suka shiga miki kai baka san da zama ba amma da mhm. mahaifanka sun san da zama. Mhm. Sai na ce na yi ban samu kai na ba ban sa da zan yi. baban ya baki eh, magani. Eh sai na je na yi su na yi su na kona ya sa min masauran kwana biyar ya kuma kira ni wan zo mhm. karabi. Sai na ce a sauran ya ce shi ya gana abu in zo. Shini na gudu na zo na ashe. wai sai dai abubuwa yake bani magani na rigenun na suna ta bata magani na mhm. ruwa dauda na cikin jiki na a wai rigenun na kuma suna tare da ni suna bata magani sai dai mhm. ya zuba min wannan ya breki wannan abubuwa tukuna na kai magani na gida yayi yayi mhm. sai na ce shi dai ya yi min shan wuce ya rika wani magani cikin koko kamar rubutu mhm. sai ya ce a ah, she dai marance kika zo she marance na na kuma koma na koma ma ya yi alwala ma zai yi karfe shida sallah shi marance mhm. sai ya shiga ya shiga na mu da shi ya ce shiga na she cire duku ya ce a ah, ba ki ba ki cire ki shiga wuri kabeji na ki cire jikin ki na ce na kasan nan. Wato ki tube jikin ki duka har da pantin. Eh na tube na kare na wayan sa kai na kasa kamar zai iya zuba magani na ya shiga. Kamar kin nuna muna yanda ya ce Eh haka na zunguna kai na haka. Haka na zunguna kai na. Yayi yayi. Jin jiki. Ina jin jiki fa sai wuri na yake ta sa min ke na ci a ah, roba. Me yake sa miki? Roba na yake sa min ina yi min ciwa. she. ya safa magani na cikin buran shi yake kwaɗa da ni. Oh. zan gani na ya da ni she gari ya waye kuma na na zo ina nema baban ga Muhammad ban gan shi lokacin da yasa cikin yasa eh, maganin nan yana eh, kwana da shi ban ga kama ashe maganin na ya doko zai sa na gari ya waye na na gani kama ashe ina shafa da buran shi ni she yayi kwana da ce gari ya waye kuma na kuma zo na ina bayan ya kwana da ya kwana da ki ya kare mi kika ga ya waye na ga ya mishi wai hanya yake bi da ni na ban ji dadin shi ba mhm. saboda shi na bari baban na ya san anya kake bi da ni ban san ko shi ya san ko bai sani ba she daga baya shi da kanshi ya kuma doko phone ya kwale na wai kaka yi wasan ga ma na ce wallahi ban gan shi ba na gan shi dai na gaya mishi to me yasa da ya kwana da ki kuma washe gari kuma kika koma she ya kwale na wai in zo karba magani na shi zai je a ji so mhm. magani na zai yi min na aka kawo na Najeriya na mhm. shi zai ba bani ba wani ya daga ya gwada ni cikin mhm. ko shi zai ba bani shi na mhm. kai wuri na kuma ya ce a ah, shi dai na cire jiki na na da abin kafafuwa na ya zo bisa haka eh, ah, kafafuwa na ya ya bisa haka ya bari kafafuwa na ya zo shi ya zuba min magani saboda tukuna ya bani abu nan je da shi gida she na yi haka na wuri na na gan kama she na jiyar na ya bi da buran shi she na gani na ya cire jalabiyan shi na she ya doko abin na ya bi da buran shi she ya zunguna kai na gaba da ya ce eh kisa ya wuri na na yi maka abu kuma me za ka she na yi wani kama confusion na yi basana she kuma kwana da ke. Yanzu me kike bukata a yi miki? Shi yanzu abubuwa na yawo ciki ciki na sai ruwa dauda da abubuwa fari da abin majiri majiri na zuba min jiki na da wari ruwa mata ku fito ku yi zanga-zanga ba zai yi a ce mata su tsaya ba kuma malam zahar gini wai me sa why women women a ce mata mata abin da maza ma suna yi wannan abin duk wannan zanga-zangan buɗe kofofi ake yi fitinoni ake so a saka mana kuma mu za mu yi resistant din shi. Akan me yasa idan ana muhawara na mutane sai a ce wai mace bai kamata ta sa baki ba kar a ji muryanta dole namiji sai zai magana why? Dole ne fa mata su yi abubuwa domin neman Wato Samira idan na fahimta kamar baki gamsu da gatan da shi Khalifa yake cewa maza suna yi wa mata arewacin Najeriya ba kenan. gata shi ne a bar su su yi protest a bar su su yi magana a bar su su yi demanding change. amma zanga zangar tana tasiri tana da tasiri shi ma yayi wannan tambaya ya ce zanga-zangar mata yana zargin ko a wasu bangare na duniya ma ba ta da tasiri ke ya kike kallon wannan a gurguje to ai zanga-zanga in ta mata ba ta da tasiri ta mazan ma ba ta da tasiri so it's all the same duka ɗaya ne is the same akwai malar da suke gani ko namiji ma bai kamata ya fita zanga-zanga ba saboda suna ganin musibu da zanga-zanga yake haifarwa abubuwan da ke faruwa in aka yi zanga-zanga mun ga kasashe da dama abubuwan da ya faru bayan zanga-zanga mu duba kasashe mana irin su libya abin da ya faru bayan zanga-zanga da aka yi kasashe da dama su sudan abubuwan da ya faru bayan zanga-zanga to wa'innan kofofin mun san kuma yadda har volatile arewa yake mun san abubuwan da ke faruwa shi yasa ba ma so a buɗe wa'innan kofofin na wai mun yadda yanzu mace za ta taso za ta fito ta yi ta ta yi zanga-zanga to abin da suke haifarwa abin da muke gudu kenan muke cewa a'a ku zauna wa'innan abubuwan da suke faruwa wallahi yadda kuke jin ciwon shi mu ma muna jin ciwon shi kuma da suke cewa za su ce wai eh, menene ciwon ɗaya mace akwai da suke magana cewa wai ba zai yiwu mu iya isar da sakon su ba ba haka bane ai ko da musulunci yadda ya ce mu kare haƙoƙinku za mu saurare ku amma fa mu fa wannan abin da muke magana kowane lokaci method din hanyar da za mu saurare ku din ba dole sai kun fita ba ba dole sai kun yi kun yi iwuce wuce ba za mu saurare ku a cikin lumana za a yi wannan da abubuwan amma me zanga-zangan nan shine ba masu. Ku cire son zuciyan ku fa domin mafi akasari personal interest su ne namiji baya so matan shi ta ko budurwar shi ta fita wani ya dan kyallo ta ya gani ta. So ku So ku cire selfishness ɗin da personal interest ɗin ku bar mata let them speak for ourselves. Let's speak for us don Allah ku daina eh, fahimtar mu a baibai a juye. Ku fahimce mu da kyau ku ba mu kuma support din da ya kamata please abin da zan ce kenan. To kalifa eh, Samira tana son ku maza a arewa ku ba su gudumar da ya kamata su yi zanga-zanga su nemi haƙƙin su kamar tun da kai baka goyon bayan zanga-zangan nan idan har ba su yi zanga-zanga ba a ƙarshe wacce ta yaya kake son su bayyana damuwar su. Miji baya so ko a kyallaro a kalle matar shi ko ko a ga budurwar shi wannan abun yana ɗaya daga cikin abubuwan da addini ma ya yi magana a kai yana ɗaya daga cikin abin da musa musulunci ya sanya cewa mai mata su zama na cikin hijabi su zauna a gida you in ba da wani uzuri na dole ba kar su fita wannan yana daga cikin musiban mu dama cewa muka yi wa'innan kofofin kar a buɗe su a arewa ya zama na cewa mace za ta iya fitowa duk lokacin da ta ga dama ko ta fito ta ce tana protest alternatively akwai hanyoyi da dama inda ake gabatar da kudurori wanda doka ya bada dama. Su waɗannan hanyoyin ne muke son ji a gurguje a gurguje tun da ku ba ku son su fito. Ai yanzu ma ai matan nan ai matan nan suna da kungiyoyi suna da abubuwa da dama inda in ma za su fita da protest suke fita karkashin shi. Za ka iya rubutu ka yi rubutu ka nemi audience da gwamnati kuna da wa'inda ke wakiltan ku wa'inda su ne suke da wannan haƙƙin su fita su gabatar da kudurorin wanda kuma ka san a Najeriya irin waɗannan abubuwan ba su cika tasiri ba Khalifa ai abin da muke cewa in wannan bai yi tasiri ba zanga-zangan matan yana tasiri ina tasirin yake duk wannan abin duk wannan zanga-zangan buɗe kofofi ake yi fitinoni ake so a saka mana kuma mu za mu yi resistant ɗin shi al'ada ma tana tafiya da zamani kuma mun san cewa ko a addini addinin ma zamaninnika suna canzawa wannan zamanin da muke ciki ba ɗaya bane da na 10 years ma ba ma cancan ego ba so abubuwa sun canza dole ne kuma in kiɗi ya canza rawa ma sai ya canza dukkan abubuwan da suke faruwa babu wai wannan ya kamata wannan bai kamata ba suna ganin kamar akwai suna zargin akwai wani abu da ke karkashin zanga-zanga misali eh, san yawo ne mata suna suna son su fito yawo su fito waje ba tare da izinin iyayensu ko mazajensu ba so sai a fake da maganar zanga-zanga su fito Sokoto. Ah, me za ki ce dangane da masu wannan zargi? Ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne saboda lalatacce lalatacce ne. Akwai zanga-zanga ko babu zanga-zanga wanda ya fito ya fito yawo kuma don Allah ku daina cewa mata mata da maza fa kowa yana aikata laifin nan akan me yasa kuke ta ruruta na mata ne namiji namiji yana zuwa ya gantalin shi yawon shi shi ma so long as babu wani dalili ai yawo yake mara ma'ana mace ma tana yi so lalatattun dama can da zanga-zanga or not they will do it amma if we have a purpose idan har akwai poppers, wallahi za mu fito on the street